Assalamu alaikum masu kallon barkanmu da kasancewa a cikin shirin rabin ilimi kamar da kuka sani shirin rabin ilimi shirin ne wanda yake zuwa muku daga nan tashar kallo ta mujallar matashiya tv wanda kuke aiko mana da sakon tambayoyi zuwa ga malam domin ya amsa muku abubuwan da ku sani ba ko ya shige muku cikin duhu kamar kullum yau ma muna tare da malam hamza bin isaac limamin masallacin juma'a na dan mashi da ke cikin kwarewar birnin kano malam sai a sallama ga masu kallon oh, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa'alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Tambaya ta farko tana cewa Assalamu alaikum malam wanda yake wasa da gabansa da akwai matsala ko babu. To bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahla. amma bado to alhamdulillahi wannan tambaya mutum ya yi wasa da gabansa wannan ba shi da wani amfani kwarai da gaske domin duk wanda zai wasa da gabansa ba zai fita daga ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ba amma dai yana yin haka ne don ya ƙoƙarin tayar da wata sha'awa wadda kuma ba lalle ne watakila shi mai yin hakan yana da inda sha'awar za ta koma zuwa gare shi ba ko kuma a'a yakan yi haka ne kawai wato don aikin banza ba don wani maganar wani abin nan ba to in ka duba za ka ga babu wata fa'ida a ciki duk abin da ba zai zama magani ba kuma ba zai zama amfani ga mai shi ba to ba buƙatar ka yi shi ko da motsa jiki da ɗan adam yake yi ya dinga lankwasa jikinsa kafafunsa hannayensa da sauran jiki yana lankwasawa wannan yana da wata amfani a gare shi amma da ba shi da amfani a gare shi ba zai yi ba amma mutum ya zo ya zauna a ɗaki ya ɓuya ya riƙa wasa da gabansa wannan akwai yiwuwar shi ɗan ya saƙa masa wani abu ya motsa masa sha'awa kuma ta abin da zai zartar daga baya ya zama abu ne mara kyau a shari'a domin idan abin ya ci ya kawo ya ciyo shi to dole ya fita ya fara tunanin ya zai yi ya ga wannan sha'awa ya kawar da ita tunda ita sha'awa halitta ce a jikin ɗan adam da take motsa a wani lokaci kuma in aka sami biyan bukata shi kenan ta riga ta fita sai kuma wani lokaci sannan za ta sake kamar taruwa ta sake dawowa zuwa gare shi to kaga ka zauna kana wasa da gabanka idan namiji ne to hakan da kake kaga kokari kake ka tada ita sha'awar in ma macen ce duka dai kokari ne na tada sha'awa to daga bisani dole a nema ita wannan sha'awar makoma saboda haka wannan baya zama zai zama halal ba zai zama wani abu ba amma wani dalili ya jawo watakila mutum ya taɓa gabansa saboda wani dalili ko da gabansa ya amsa wannan ba zai zama cutarwa ba misali kamar mai aski wanda aski ya je yana yi wannan baya cutarwa saboda kaga akwai wani dalili da ya haifar da haka ko kuma a'a wani ciwo ne a gurin ake kokarin a kawar da shi ko kuma wani abu dai makamantan haka shi a karan kansa ko wani ne zai masa wannan ba zai cutar ba amma shi dai kadai ya zauna kawai dan nishadi rinka wasa da gabansa wannan baya halatta kwarai da gaske Allah ya kiyaye akwai hadisai waɗanda suka zo wuce wani hadisi wanda suke ba mai rauni ba mai rauni da yake nuna wa'idi da laifin mai yin hakan to amma dai mu kafa hujja da shi ba sakamakon muna ga rauninsa shi samu muka kauce masa Allah ya taimake mu na'am Tambaya ta gaba tana cewa Malam na kasance ni nayi makarantar kwana ne, to a can makarantar na kasance ina ɗibarwa mutane mai da yaji da ƙuli-ƙuli wani lokacin har da kuɗi, yanzu abin ya dame ni shin Malam zan iya siyan kayan da na ɗiba na bayar sadaka da niyyar Allah ya kai wa waɗanda na ɗibar wa ladan? Na gode. To wannan baya daga cikin biyan haƙƙin mutum kawai ka ce na taɓa yi wa wani sata bari ne masa sadaka abin da aka sani na biyan haƙƙi shine ka ɗauki haƙƙinsa ka ba shi haƙƙinsa shi a karan kansa to amma zai zama akwai wahala tunda makarantar kwana an yi shekaru da yawa a baya ina za ka ga wani wani ya mutu wani ya bar ƙasar wani yana wani yanki wani koda kuna gari ɗaya ma baka san ma inda yake ba ya za ka yi so da haka ni abin da nake gani a ita istighfari ana neman gafara ga Allah subhanahu ta'ala akan wannan abin da aka yi a yi nadama akan wannan abin da aka yi a nemi yafiyar Allah subhanahu wata'ala iyafi amma ba doka ba ce ta na taɓa kayan kan ma sadaka illa inda malamai suke ganin hakan sai wanda ba zai ke da ta'azzurin ba zai abin ba zai iya zuwa gare shi ba kamar naka nan kana ganin ta'azzurin ba zai iya zuwa ba to shikenan babu laifi ka yi sadaka a kuma nemi gafara wajen Allah a yafi a nemi yafiyar Allah Allah ya karba alhamdulillah Allah ya taimake mu Assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana an yi wa mamata sihiri ya zan yi na lalata shi daga halluru to yanzu ni ba zan iya sanin cewa abin da aka yi maman kiɗin nan ya tabbata sihiri ba ne ba abin da aka yi mamanka sihiri ne ba sau da baka faɗi siffar abin ba kuma ba kai bayanin wanda ya ce shi sihirin ba ne ba to kaga ba za mu iya ganewa ba amma dai abin da na sani idan ya tabbata sihiri ne sihiri sihiri ne aka yi to in aka samu malamai da suke harkar ruƙiyya da sunna za su faɗa za a nemi ganyen magarya da abubuwan da ake tofawa ta je ta yi wanka da shi tsawon wani kwanaki insha Allah za ta samu sauƙi akan wannan to wannan shine abin da na sani Allah ya taimake mu Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon shirin rabin ilimi daga nan tashar kallo ta mujallar Matashiya TV. Za ku iya bibiyar mu ko turo da ku domin amsa muku tambayoyinku a kan lambar wayar mu kamar haka sifili takwas tara shida uku tara tara biyu shida shida. To bara mu karɓi wannan saƙon talo. ku matasa, samari har ma da 'yan mata. Mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai. Kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai. Daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing. ɗaukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista a kan kuɗi naira dubu talatin kacal. Yayin da ko yadda ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi akan naira dubu goma kacal. Haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne. Domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam kan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal. A ofishin mujallar matashiya da ke namba 1B Faransu Road Sabon Gari a kanan Dago. Mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo. Ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka. Sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar WhatsApp ko kuma kira kai tsaye. Ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1B Farans Road a kanan dabu kada ku bari wannan damar ta wuce ku mujallar matashiya maganin zaman kashe wando barkanmu da dawowa tambaya ta gaba tana cewa assalamu alaikum fatan alkhairi zuwa ga malam tambaya ta anan ita ce wai aka ce sai tsofaffi suke yin sallar duha saboda ba a so idan an fara a daina to malam kenan duk macen da bata daina jinin al'ada ba ba za ta yi sallar walaha ba to wannan ai faɗa ce aka yi ni ma ban san wanda ya faɗa ba gaskiya kuma ma ni yanzu ma na fara jin cewa zai tsoho ne zai yi sallar duha ban san shi a karatu ba gaskiya abinda na sani kawai sallar duha ta tabbata manzala sallallahu alaihi wasallama wato yakan yi salatu duha wadda haka duk da na aisha ta ce ta taɓa gani yayi ba amma dai wasu hadisai sun tabbatar manzala yakan yi raka'a biyu raka'a hudu raka'a shida gwargwadon yadda mutum yake da dama zai yi maza ya ce salatul awwabina hina tarmisul fisal sallar masu komawa zuwa ga Allah shine lokacin da wato karamar taguwa ko 'yan kananan dabobi rana ta fara zafi suna ɗauke kafarsu wajejen karfe goma zuwa sha ɗaya abinda ya kama da haka amma dai wasu nasoshi sun tabbatar da kana iya fara sallar duha tun daga karfe takwas ko ma bakwai zuwa abinda ya kama da haka za ka iya yin sallar duha haka babu laifi mutum ya amma ba sai tsoho ba ne ba sharaɗi ba ne a ce sai tsoho ne zai yi ko ma sai mace ta daina haida sannan ma za ta fara sallar duha ba haka ba ne ba na'am assalamu alaikum malam zan iya yin taimama saboda sanyi ko da a ce ban rasa ruwa ba to ya danganta da irin sanyin gaskiya idan sanyi ba wanda zai cutar da kai ba ne ba ba zai sa ka yi taimama ba domin ita taimama ana yin ta ne idan an takura ko kuma idan an samu matsala ana neman mafita to kaga sanyi na gari kawai ce ni barin yi taimama to wannan ba zai zama hujja ba don in ba haka ba sai kowa ya zama shi ma yana jin sanyi kowa ma taimama zai yi daga sanyi ya shigo daga an daina arwalla amma idan sanyi ya zama akwai cutarwa tsakaninka da shi wataƙila in kai taimama za ka yi rashin lafiya in kai taimama ko za ka yi wasu ƙuraje in kai taimama ga damuwar da take biyo baya wadda kwarai da gaske wannan damuwa ce ta wadda za a kalle ta to sai ka bari ka bari wallan ka je ka yi taimamaka amma idan kai arwala ka nake so na ce in kai arwala za ka yi zazzabi ko in kai arwala za ka yi kuraje ko in ka yi taimama akwai wata larura da take an kai arwala kai akwai wata larura da za ta dame ka saboda sanyi to kenan sai ka bari kai taimama amma haka kawai don in na taɓa ruwa zan ji sanyin sa kuma in yi taimama a ba za a yi haka ba in kana jin sanyin ruwan ka dafa ka dafa sai kai ruwan ka sai kai arwalarka da ruwan ɗumi in ba haka ba kai arwalarka da ruwan sanyi wannan ba zai cutar da kai ba insha Allah Allah ya taimake mu na'am assalamu alaikum malam na goya yaro ina cikin sallah ya mun fitsari menene hukuncin haka to ai hukuncin haka shine ba haka ya kamata ce yaron yayi ba tun da ya riga ya yi ai yanzu maganar zaki ya zan yi ko kuma abu ya riga ya fari ya riga ya wuce da ke sai ki faɗi yadda kika sai a gyara miki idan ba daidai kika yi ba idan mace tana goye da yaro ko tana rike da shi ya mata fitsari in akwai wanda zai bata ruwa kusa da ita ya bata ruwa ta taba in ba wanda zai bata ruwa ta je ta dauki ta dauki ruwa ta sa a wajen da ya fitsari ta ci gaba da sallarta wannan shine abin da ya kamata ta yi wannan idan ta haka to ta yi daidai babu wata damuwa akan haka abinda za ta kiyaye kawo kate wasu aikace aikace masu yawa kate kokowar kuma su biye biye ko ta magana ko na abin da zai zawo kuma ya bata sallar amma dai ya zama kamar mai haɓo ne yana sallah haɓo ya same shi sai je ya wanke haɓansa ya zo ya ci gaba da sallarsa to kana sallah yaro ya yi ya yi bawali kuma bawalin ya taɓa jikinka kenan in kuma a nafkin ne ya yi baka da buƙatar ma ka sani ya yi ko bai ba wannan bai ba ruwanka da wannan sai ka ci gaba da sallaka don bawalin bai taba ka ba ka gan shi ba da haka ba za ka yi la'akari da shi ba tunda yana cikin ba kawai baka ma san yayi ba to Allah ya mana muwafaka na'am masu kallon mu anan muka kawo shirin shirin rabin ilimi na wannan mako wanda muka tattauna da ashek hamza bin isaac limamin masallacin juma'a na ɗan tamashe da ke cikin ƙwaryar birnin kano shine amsa muku saƙon tambayoyin da ku amsu turo da shi mana sai ayi sallama ga masu kallon mu to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ubangiji ya sa mu amfani da abin da muka ji da kuma sa za mu gyara Kuna kallon shirin rabin ilimi ne daga nan tashar kallo ta mujallar Matashiya TV. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu domin kallon shirye-shiryenmu Facebook mujallar Matashiya, YouTube mujallar Matashiya, Instagram mujallar Matashiya. Ko kuma ku turo mana da sakon tambayoyinku a kan lambar wayar mu kamar haka sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. A madadin jagora kuma mallakin mujallar Matashiya TV Abubakar tala Ibrahim. Sai da ya sada ni da ku ya Bala Fage ni da na gabatar Amiya Tarmamar. Suwa nake cewa sai mun sake saduwa mako mai zuwa. Thank you.